الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سرارمو لكم كلم عديد وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أينهم وتو شاء أخو بوتن سفر hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu, wanda shi ya daidai da ɗaya ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin babban malami wato asali wannan daga littafin almadatul hadira muka ciranto shi na wahida abdulsalam bali wato mahabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu wannan kuma ita ce halka ta ashirin da ainihin wato takwas ne ina ganin ku ita ce halka ta ashirin da takwas ba na manta ba ina ganin kamar ashirin da takwas ne ashirin da takwas ne in ba na manta ba to za mu tashi ittiba'uhu wa ta'atuhu malam yana magana wanda suke biye da mu a baya abinda suke nuna san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilan da ke nuna haka da kuma wanda suke nuna abinda ke nuna bayyana mutum yana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun faɗa abu na farko shine taqdimuhu ko taqdimun nabi sallallahu alaihi wa sallama ala kulli bashar gabatar da annabi akan kowane ɗan adam a duniya taqdimun nabi wa tafdiluhu ala kullil bashar gabatar da annabi da fifita shi akan kowane mutum a duniya mun faɗi gaba ta biyu shine sulukul adabi ma'ahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shigan ladabi tare da manzon Allah jiya a abinda na ji na gabatar akan abin da ya shafi platform din sarki zaki wani dan shi'a a comment dinsa ya je ya rubuta cewa sayyidina ali ya fi annabawan bani isra'ila daraja a comment ya rubuta bai sani ba ina kallo kamar yadda yanzu galibi dukkan karatuttukan da ake yi wayanda suke yin kwamin in ina so in kalla akwai ta inda nake kallo ina nake gani ina ruwanka ba abin da yana mika amma da ina kallo in na ga dama in gani mai mutane suke cewa to shi shikenan da aka bude layi za a yi tambaya da ya shigo sai na shaƙe shi sai na ce sai ya kawo dalilin cewa sai na aliyafu da annabawan Allah daraja a cikin maganganunsa yake faɗa cewa duk wata sifa da annabi yake da ita sayyidina ali yana da ita bambancin sayyidina ali da annabi kawai shi annabi annabi ne shi wai bambancin a bancin annabta ne kawai ta wannan maganan jiya ta tashi hankalin mutane kwarin gasken gaske yadda ya ce bambancin sayyidina ali da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan bambancin annabta ne kawai Allah ya kiyaye mu da irin waɗannan miyagun aqidu din abu na uku tasdiquhu hufi ma akbara gasgata annabi cikin duk abin da ya bada labari na hudu wanda zamu shiga yau mu fara tattaunawa shine ittiba'uhu wa lihtidahu bi hadihi bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi masa da'a da kuma bin shiriyarsa malam yake fada yake cewa ittiba'uhu wa ta'atuhu bin annabi da yi masa da'a wal ihtida'u bi hadihi da kuma shiriwa da shiryarsa shine alama ta hudu wanda dalilan da suke nuna cewa kana san annabi kana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace al-aslu asali fi af'alin nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ayyukan annabi wa aqwalihi da ayyukansa annaha littiba'i wa ta'assi dan ban sa da koyi da su shi yasa idan ka kawo wani abu kace wannan khususiyya ce ta annabi to tana buƙatar dalili amma asali Allah ya turo annabi dan ai koyi da shi ne amma tare da haka an samu abubuwan da annabin kadai suka banta wa su shafi al'ummarsa ba قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يا فدا منا yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance gare ku kuna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana yarjullaha amma ga wanda yake fatan ya haɗu da Allah lami lafiya lau wal yawmal akhir sannan yake jin tsoron ranar lahira abinda zai faru a cikin ta wa zakara Allah kafiran kuma ya ambata Allah da yawa qala ibn kathir al imam ibn kasir ya faɗa yace hadhihi al-aya aslun wannan ayar asali ce fi ta'assi bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama fi aqwalihi wa af'alihi a cikin maganganunsa da ayyukansa wa ahwalihi da dukkan halayen da manzon Allah yake ciki ولهذا أمر الله تبارك وتعالى nasa? don haka ne Allah maɗaukakin sarki ya umarci mutane بالتأسي لنسي كوي بالنبي لأن النبي يوم الأحزاب لا ننياكن أحزاب في صبره cikin haƙurin manzan Allah sallallahu bayan haƙurinsa wa musabaratihi da kuma ainihin wato juriyarsa wannan shine bambanci musabaratihi shine wajen rinjayar makiya ta hanyar ba za ka iya rinjayar makiya ba sai ka yi haƙuri shi sa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana ta lallashin mumine yana cewa wala ta hinu fi ga qaw kada ku rauni wajen neman mutanen in ta alamuna fa innahum ya'lamuna kama alamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun idan an buga da ku kun ji zafi da raɗaɗi su ma suna ji bambanci kawai kuna kaunar ku samu wani abu a gurin Allah wanda su ba sa fatan kwata-kwata su samu haka suratul ahzab kamar yadda malam yi magana cewa a ranar yakin ahzab Allah madaukakin sarki yayi magana cewa wato wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ya magana koyi da annabi sai da Allah madaukakin sarki ya kawo wani uslubi na magana cewa iz akhadna minan nabiyina ka tuna lokacin da muka dauki alƙawari da annabawa mitaqahu Allah da ya faɗi cewa ya ɗauki alƙawari da annabawa ta haka shine al'ada alal wafa bima hamalu cewa su cika alƙawari abin da suka ɗauka shine mitaqahu kun ga sai ya ce wa minka da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda girmama shi da matsayinsa a wajen Allah sai aka kawo damirul khita sai aka ce wa minka amma raguwar annabawan da ake ce musu ulul azmi sai aka ce wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan Galiza da haka mithaqan Galiza shine ahadan wasiqan qawiyan alil wafa alqawlin da yake da ƙarfi wajen cikawa Allah ya ce liyas'al as na an sadiqihim dan Allah subhanahu wata'ala zai tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu wa adda lil kafirina azaban alima sannan yayi tattalin azaba mai radadi ga kafirai da ya gama shine ya kawo maganan u ahzab yace ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya kuma su imani ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi a kanku. Allah madaukakin sarki yake faɗa yace iz arsalna alaihim rihan ya ayyuhallazina amanu kuru ni'matallahi alaikum ija atkum junudun lokacin da rindina ta kafirin duniya ta zo muku kowa ya san abin da ya faru a Madina a lokacin aka yi taron dangi aka yi tincirindo aka yi gangamin da ba a taɓa yi ba aka ce sai an zo garin madina an ƙarar da annabi da duk wanda ke tare da shi a cikin addinin shi wanda mun san abin da ya faru a wannan lokacin ne Allah sai ya ce musu fa arsalna alaihim ri'an ni kuma na aiko da iska wa junudan lam tarawha da wata rinjina wacce ku ba kwa ganin ta wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah yana kallon abin da ku kuke yi na aiki don ku kare kanku daga makiya Allahu akbar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ƙoƙari. a wannan ranar ne annabi ya kalli cincirin makiya ba za iya fitowa a buga da su ba ya nemi shawarar ya za a yi salmanul farisi ya kawo shawara ya ce mu a ƙasar farisa idan yaƙi ya taso irin wannan makan ya rami mu zagaye ƙasanmu ta yadda ko an zo ba za a iya shiga ba wajen wannan ramin ne da annabi da sahabbai sai da suka yi awa saba'in da wani abu babu wanda ya ci abinci Allah ya ce ijja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da aka zo ta saman ku duk inda mutum ya motsa ruwan kibiya kawai yake ji wa min asfala minku idan kana kwanta a ƙasa ruwan kibiya kake ji misalin da kake iya bayarwa yanzu kamar a ce wata matsala ta faru in kana tsaye kana jin ruwan harsashi ake in ka kwanta ma ba sauki a kwancan kana jin ruwan harsashi yana wucewa ta kunnanka abinda aka yi kenan Allah ya ce wa zagatil absaru kutuna lokacin da idanu ta fito turuturu shine malat an simatiha hiratan wa dahasha ta karkace daga ainihin wato alamar ta asali saboda rudewa wa balagatil qulubul hanajir lokacin fa mutuwa ta zo ma kowa wuya tamsilun li shiddatil wannan misali ne wajen saboda tsananin tsoro wata zunnuna billahi gununa Allah yace kuka yi ta zato ga Allah iri iri Allah sai ce hunalika tuliyal mu'minuna a can ne fa aka jarrabu masu imani wanda ana nufin sahabbai ne wa zilzilu shine uktubiru bishada'id wa muhisu aka jarrabe su da tsananci-tsananci aka tantance wa zilzilu shadida aka girgiza su girgizawa mai tsanani shine ittarabu kaseeran min shiddatil faz'i wal ju'i saboda tsananin yunwa da tsananin ainihin wato furgici Allah yake faɗa yake cewa iz yaqulu lil munafiquna to a lokacin ne munafikai sai suke cewa walladina fi qulubihim mardun da wannan yake a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura abinda Allah da manzon Allah suka mana ba wani alkawari ne kawai khida'an wa batilan shine gururan din banna kawai rudu ne kawai aka yi mana ta wannan lokacin ne Allah subhanahu ya ce wa iz qalat ta'ifatun minhum a lokacin da wata jama'a ta faɗa daga cikin su cewa ya ahala yasriba la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra suna ce ya ahala yasriba ya ku mutanen madina shine Allah yace wazkur ya muhammad hina tsalar ta'ifatun min almunafiqina lokacin da wata jama'a ta faɗa daga cikin munafikai kamar ka'ab abdullahi bin ubay bin salul da mutanansa cewa ya ahala madina shine yasriba Laisa hadha almuqam alladhi tuqimunahu murabitina ma'an nabiy بمقام صالح لكم فارجعوا إلى منازلكم لتحموها ولتدافعوا عنها وعن إيالكم ذاك سكتشيتو ya ku mutanen madina nan inda kuka tsaya fa dan ku ba kanku kariya wa yasta'dinu fariqun minhum annabi wani bangare a cikin su yana neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna buyutana aura lallai gidajenmu mun baro su a buɗe suke babu kowa Allah ya ce wa mahiyar ya aura ba wai ba kowa ba ne in yi illa firara face ainihin wato gudu kawai suke so su haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa in yi illa firara Allah ya ce walau dukilat alaihim min an sun masu su'ilul fitnata la'atuha wa ma talabbasu biha illa yasira Allah ya ci gaba da cewa laqad kanu ahadallaha min qablu la yuwallunna al'adba wa kana ahadullahi mas'ula kullun yanfa'akum al-firar in faradtum min al a aw al wa idan la tumatta'una illa qalila har Allah ya kai inda yake cewa qul man ya ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wala يجدون لهم min dunillahi waliyan wala nasira har yace يتي قد يعلم الله المؤوقين المثبتين منكم عن الرسول والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا هل الله مدوكتين سركي يقما تشيني يتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تشيني الإمام ابن كثير يكي تيوا منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم yana da kyakkyawan abun koyi hatta a cikin wajen wannan yakin fi sabarihi wajen haƙurinsa wa musabaratihi da rinjayar makiya da haƙuri kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu biru ku yi haƙuri wa sabiru shine galibul a'da bis sabri ku rinjayi makiyanku da haƙuri sannan wa murabatatihi da kuma tsayuwa a kowace kafa dan shiri dan yin jihadi wa mujahadatihi da jihadin annabi wa intizaril farji da kuma neman mafita min rabbihi daga wajen ubangijinsa azza wa jalla har a wajen yaƙi Allah ya nuna mana yadda za mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'a amrullahi al'amarin Allah ya zo fi wujubi ta'atir rasuli cikin da'a ga annabi fi ayatin kasira a cikin ayoyi masu yawa wanda sun kai wajen guda goma sha bakwai a ƙur'ani ko sha takwas min ha daga ciki Allah yana faɗa ƙauluhu ta'ala faɗarsa yace man yuti'ur rasula wanda ibu manzan Allah faqad ata Allah to Allah subhanahu wata'ala yabi wa man tawalla wanda ya juya baya ikibin sa to fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba turo ka kadama mai tsaro a kansa ba ayoyin suna nan da yawa kamar yadda muka ce sun kai ayoyi wajen guda goma sha bakwai ko sha takwas a Ƙur'ani. da aka shi yasa muka ce aya ɗaya ta yi ishara san annabi ragowar ayoyin ta ƙarfafa bin annabi don ta nuna maka cewa idan ka yi da'awan san manzan Allah abin da zai nuna da gaske kana san annabi biyayyarka soyayyarka ta gino akan bin umarnin annabin ya ce ka yi ka ya ce ka bari ka bari ba ka zo ka ce kana san annabi ba annabi ya ce a gaba ka ce wala ba nan za ka yi ba kai yamma kai wannan kuma ai renin hankali ne kamar da muka sa kawo cewa baiti wata tati ce qalat wa qad sa'alat an hali ashiha billahi sif wala tanqus wala tazibi ta ce don Allah siffanta min yawa ne yake suna haka ta faɗa to da haka ba haushe da yake cewa bin na gaba bin Allah mu a wajenmu na gaban nan fa ya kamata a gane shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne wanda Allah ya sanya ɗa'arsa gare shi ɗa'a ga Allah ne da haka yana cikin abu guda uku da Abdullahi ɗan Abbas ke faɗa ya ce wanda ya yi biyu ɗaya Allah ba zai karɓa ba sai ya haɗa ya yi ɗaya idan kana da kuɗi kace za ka yi sallah ba za ka yi zakka ba to sallar ka ka ci gaba da yi amma ka sani ba za ta ma amfani ba sai ran da ka yadda za ka yi zakka Allah ba zai haɗa sallah da zakka ba a Ƙur'ani sama da aya hamsin ka zo ka ce wai kai za ka yi sallah ga kuɗi a hannunka ka riƙe ka ƙi fitar da haƙƙin Allah abu na biyu ya ce abinda Allah ya faɗa ya ce an ka gode mun sannan wali walidayya sannan ka gode ma iyayenka ilayyal masir naka in zaka gode ma Allah kace ba za ka yi ma gode ma iyayenka akan alherin da suka yi maka ba Allah bai buƙatar godiyar da za ka yi masa haka wanda ya ce zai bi Allah ba zai bi manzan Allah ba to ka sani bin da za ka yi ma Allah shi Allah bai buƙata sai idan ka dawo ka bi manzan Allah sannan Allah yake da buƙatar biyayyar da za ka mai shi yasa kawai ya nasanta cewa man yuti'ir rasula in dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace a ata Allah to Allah subhanahu wata'ala kawai ma ka bi wa amara bir raddi Allah ya umarni da a dawo da al'amara inda talazu'i lokacin jayayya ilallahi zuwa ga Allah wa rasuli da manzon Allah faƙala Allah ta'ala yace ya ayyuhal na amanu atiiu Allah yake ku ga Allah kun ga atiiu fi'lu amrin ne wa ati'ur rasulaku ku bi manzan Allah menene dalilin da yasa yace ati'u akan Allah yace ati'u akan manzan Allah saboda Allah yana da istiqlal na abishi manzan Allah ma yana da istiqlal na abishi Allah ɗari bisa ɗari ake bin sa manzan Allah ma ɗari bisa ɗari ake bin sa amma wa ulil amri minkum shugabanni daga cikin ku sawa'un malamai ne ko wanda Allah ya ba su jagoranci to su kan saboda biyayyar da ake musu ba irin ta Allah da annabi ba ce ɗari bisa ɗari sai ya ce wa ulil amri bai ce wa a ulil amri ba minku sai ce fa'in ta na za'atam idan kuka yi jayayya fi in a cikin wani abu gashin in na kira ga in <clears throat> sharaɗi to faruddu ku dawo da wannan abun ilallahi zuwa ga Allah wa rasulu da manzon Allah amma ba za ku yin haka ba in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairun wannan shine mafi alheri wa ahsanu ta'wila sannan shine mafi kyau wajen abin da ya shafi fassara sannan akan ce ta'wil da ma'anan abin da ifi kyau wajen kyakkyawan ƙarshe ana faɗar ainihin wato wannan abin da ifi kyau wajen kyakkyawan ƙarshe ana faɗa ana ce masa ainihin wato at-ta'wil da aka kalmar ta'wil tana ɗaukar ma'anoni da dama a cikin ainihin wato alƙur'ani wanda yana daga cikin ma'anarta akwai wannan ainihin wato ma'ana ɗin zalika khairun wa ahsanu ta'wila shine ajmalu aqibatan wa ahsanu ma'alin shi ifi kyau wato wajen ƙarshe sannan shine mafi nagarta wajen makoma shine zalika khairun wa ahsanu ta'wila amma ba zai yi ba mutum a dinga mayar da abu zuwa ga littafin Allah duk malamai sun yadda cewa farudduhu ila Allah yana da alaka da mayar da abu zuwa ga littafin Allah war rasul yana da alaka zuwa da mayar da shi ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Wata wa tawatarat nususu annabawiyatu nassoshi sun zo mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hassi a cikin kwadaitarwa alattiba'ihi wa ta'atihi akan bin annabi da yi masa da'a wal ihtida'i da kuma shiriwa bi hadihi da shiryarsa wal istinani bi sunnatihi da kuma sunnantuwa da sunnarsa wa ta'zimi amrihi wa nahyihi da kuma girmama uh, umarnin annabi abin da ya Ci a yi a yi wani haihi abinda ya ci a bari a bari wamin zalika ƙaunar rasul sallallahu alaihi wasallam yana ciki maganar da annabi ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli kamar yi sallah ku yi sallah kamar da ku ga ina yi wa ƙaunuhu magana annabi da yace li ta'khudhu anni kun ku karbi aikin haji ibadar aikin haji daga gurina wannan kun ga sallu kamar ra'aitu muni usalli yana nuna cewa ibadar sallah yadda annabi haka za a yi ba yadda kawai ka fahimta ba da kuma maganan cewa aikin hajji li ta'khudhu anni manasikakum shi ma za a karɓi aikin hajji ne yadda annabi ya koyar ba yadda kawai ka ga dama haka za ka yi ma wa qawluhu maganan sa da ya faɗa yake cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina ina muku umarni da ku rike karantarwa ta da karantarwa khalifofi shiriyu almahadiyina waɗanda suke shiryarwa wato tamassaku biha ku riko da ita sunnar wa addu alaiha bin nawajid ku kama ta ku rike da ku wa iyyakum ina muku kashidi da gargadi da ahir da kashin da jan kunne wa muhdathatil umuri da al'amarin da aka kirkiro fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda kowace bid'a farari ya ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce qala al-imam al-khattabi al-imam al-khattabi ya fada yace inna ma arada bizalika abinda manzon Allah yake nufi da wannan aljid da kokari fi luzumi sunnati wajen luzum karanta wasa fi'ila wato man amsaka shay'a bayna adrasihi irin aikin nan na wanda ya kama abu tsakanin mukamukinsa kaga yanzu idan ka kama abu ka sa wannan mukamukinka na haƙora ka riƙe nan da nan to za ka ga kwatar abu ba girma da arziki yake yinsa ba wa'adda alaiha yi cizo a kanta man allahu an A saboda hannun kada a fuske ta wadalika shaddu ma kuna min masu tamassuki wannan shine mafi tsananin yadda mutum zai kama abu riƙe bishe da wani abu iz yayin da kana ma yumsiku bi maqadimi famihi yayin da abin da iriki da ainihin wato abin yake bi maqadimi bi maqadimi famihi aqrab tanawulan wa as'al intiza'an yayin da ka kama abu da wa'annan ka na gaba ka ciza da an fuska kwace shi za a yi amma in ka sa shi tun ciki ka datse za ka ga sai dai idan an sumar da kai sannan a iya karɓar abu to irin wannan rikon annabi yake so a kama karantarwarsa a rike ta da gaske ya sa muka kama ta muka rike ta gaske muke rike da ita yawa ba kuma shi ke nuna cewa ba za mu yin kuskure ba a sannan dan fitar da sako na ga wasu daga cikin yara yanzu suna tasowa sai ga yaro ya taso ya ce tattauna da kai wani yaron ba wai sanda na fara karatu ba sanda ba na fara tattaunawa ta addini kana cire shekarun da na fara tattauna ta addini sai gaba abin da zai rabu da shekarunsa sai gaba shi ne ke so ya tattauna da kai eh? Allah ya sa mu nace zan ba da sako da haka wannan shi ne. Fata asar rasuli ita biyayya ga manzon Allah hiyal misalul shi shine misali na rai as na gaskiya li mahabbatihi alayhi salatu wassalam ga san annabi fa kullama zada alhubbu lokacin da so ya ƙaru za da duk za ka ga da'a ka ga annabi ta ƙaru Wani haɗa qala Allahu azza wa saboda haka ne Allah ya faɗa yace kul ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in dai kun kasance da gaske kuke kuna son Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake fattabi'uni to ƙarya kuke yi bai yadda ba sai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lokacin ne idan kuka bi manzan Allah yuhibbukum Allahu, sai Allah subhanahu Ta'ala sai ainihin wato soku da haka wannan zamu ga cewa jimla ce da Allah subhanahu Ta'ala ya kawo ta da kul ya buɗe ta da fi'il amrin mabniin ala sukun li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'un وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت in ko ya san harafi ne na sharaɗi ba lokacin da za mu tsaya irabi saboda lokaci yana hararu mu in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuke yi kuna san Allah to wannan ga sharaɗin ga kuma jawabin shine fattabi'uni da haka mu ga cewa jimla ta in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fi mahallin nasibin maqulil ƙauye. gabaki da yanta jumla kuma ta na fi mahalli nasibin kabaru kana domin kuntum ne sannan har wa yau jumla ta ittabi'uni fi mahalli jazmin jawabi shartil jazim muqtarinin bil fa yana mahallin jawabi ne na sharadi wa jumla yuhibbukum Allah wa tu la mahalla laha jawabi shartin muqaddar ghairi muqtarinin bil fa ai in tattabi'uni in kuka bi ni yuhibbukum Allah zai sauko jumla ta wallahu ghafurur rahim la mahalla laha istinafiya fiha ma'anar ta'alil a cikin ta akwai ma'anar ta'alili wannan shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin wannan aya sana akwai abinda malaman balaga suke faɗa cewa a cikin yuhibbukum Allah wato Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato ku. to da haka za ku ga sai yake cewa fatta'atu ita ta'a samaratul mahabba samara ne na so wafi hada ya kulu ahadu shu'ara'i a cikin wannan ne ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa ta asil ilaha kana saba ma Allah kiri da muzu kai fito na fito da shi wa anta tazumu hubbahu kuma kana tsare ya cewa kai kana san Allah yace zaka la'amri wannan fanarin da Allah da rayuwa ta ke hannunsa fil qiyas badi'u a cikin qiyasi wannan abu ne da ba zai mayu ba lokana hubbuka sadiqan inda ake san ka da kake yi da gaske la ata'atuhu da kai masa biyayya saboda innal muhibba liman ahabba muti'u saboda shi masoyi ga duk wanda yake son shi zaka ga a ɗabi'anta bai cika saba masa ba amma wannan ba shi yake nuna ba cewa ba za a iya samun hafuwa ba Ka mutum ya samu zamiya ɗaya biyu uku shi yasa zamu ga Allah ya ce innal ladina taqaw ila masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsiruna ana iya samun wannan haka insha Allah ana nuna mana cewa lokaci yayi za mu kokari mu ci burki a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu